na yi addition na yi subtraction na yi multiplication har square root ma na yi na fitar da hukunci ya ce sadukun ya yau sadukun ne yana shi a tabbas ya ce mai sigari samina yana daga cikin ƙananan malamai na anifin ɗabaka ta takwas an gane kaga ashe aliyu bin hashim illa ce suke isnadi ko an gane amma tun da hadisin mutuwaturi ne ba laifi shi kuma ya ce an ibn abi laila da ibn abi laila da kaji an ce ibn abi ba a faɗi sunan wane na abi laila ba ana nahin muhammadu ibn abdurrahman ibn abi laila muhammad dan abdurrahman shi kuma abdurrahman dan abi laila an gane sai zan sai a jingina shi ga kaka ne kawai ga a ce ibni abilela an gane wanda shi ma malamai su yi maganganu a kan shi cewa yana roi hadisai waɗanda suke da iffai. wasu malamai sun yi suka gare shi kamar irin su a ah, abu hatim arrazi ya yi suka gare shi imamu ibn hibban ma duk halin shi da laushin shi sai da ya suka gare shi